ki kuskure ki ce za ki raka ba min sharin sata. Ke kin isa ki da ke ne ki hana ni kuka ne? Allah ya dare gari ya waye. Wato an bude shafuka na masifa da bala'i a gidan na ka mai da ya riga ya expire? ma daga daga yana expire. Ai duk wanne da kankara sai mu masa na ita shi zan yi magana. A satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa. Sabon salo. Allah ya tsine maka albarka. Kwaye bayani. Allah da annabi ka yi haƙuri. inna lillahi wa inna ilaihi raji ban taba ganin mai kafurin saboda irin alhaji ruwa ba wannan shaida me ya kama dan kowa sabon salo salamu alaikum hajiya iya wa alaikum salam iya ba bata nan ne a umma san da zuwa iya ba bata nan ta je gidan ya kula ne kuma ga burma ki zauna ba za a zauna ba an gaya miki zama ya kawo ni ba za a zauna ba ai Allah ya taimake ki hajiya iya bata nan dama karanki na kawo umma ni kuma me nayi gidanku kika yi nace gidanku kika yi ke yarinyar nan wato ke ma kin zama abin da kika zama ko wai har ni zan daga waya in kira ki in ce ki zo gida ki same ni za mu tattauna wasu maganganu shikenan sai ki ki zuwa na yi imani malam habu ba zai hana ki zuwa ba kawai halinki ne wallahi umma ba haka bane. ne rufe min bakin kana gobe bakin sai hakoran sun zuru ke ba naki ba ne wannan ya ki sa ranki a inuwa kuma hannatu zo zo zo mama wainar gero ce mai kyau gashi ta ji kuli-kuli ta ji ayyayyanka mata albasa na san kina so e maza ki ki ci ko ma samu mu je inda za mu je mu dawo ina ina kuma za mu je ina ku za mu je wajen dan magori za mu je mu ni gaskiya inna babu wani wajen wani dan magori da zan je gaskiya ni inna babu inda zan je kin ga hannatu zuwa za mu iya taimaka miki ya taimaka miki da taimako magani yanda in kika sha za ki sauke lafiya wannan juna biyun naki aikin gana fadi ne akwai zauzayi ba a haihuwar fadi hada hadararruka ba fata nake miki ba amma idan aka karɓi maganin kika sha sai kiga ga rabu lafiya lafiya aikin gane ko? Hmm. Iba zaki ci nan. Umma Allah ki haƙuri. Wallahi jikin yaran nan ne yayi zafi sosai kuma lokacin da aka kawo magani ya sha sai na sha'afa ne amma ba wai haka na ki zuwa bane ki haƙuri dan Allah. Sannu inna bingel. Bingel apple ko shen tudun gita an ayyata. an wai ga biya na jamu anota tako minodima awarata. kuma nanon usani wadin mu yaldan Allah. to wallahi a hirɗinki in kuma kiranki wallahi ki burus da magana ta ko wallahi ranki zai ɓaci, za ki fuskanci ɓaci ran da baki taɓa ga irinsa ba kuma ki haƙuri don allah kuma dan allah ki haƙuri Talatu. Na'am. Yawwa to yake fito mu tafi. Yanzu kin ga Darat ba inda za mu za mu sai gidan kyauta da laliya. Da kuma yamuran kaya. Haba inna dan Allah. Waki duk inda za a yi tafiya suke ce sai an tafi da wata kyautar dillaliya haba inna. Iye, eh kwarai. To in baki sani ba ma ina so ki sani daga yanzu. Kabda halin kowa. ban da aminiya sama da kyautar dillaliya kuma in dai kana son raina ya ɓaci to ka taba kyautar dillaliya ke ma da kike sakarcin banza sakarcin wafi kam garin dadin kowa ba mai gaunaki sama da kyautar dillaliya kin ji na gaya miki wuce mu je kuma wallahi ko ki wuce mu tafi ko an kasa kasa da ke a nan gurin kar kuma in jikin ce mhm yawwa in tafar mu saki sakarcin banza sakarcin wafi wuce mu je alaikum salamu. A'a, addalarai. Ke ce a gidan namu da wuri haka? To ga guri zauna. Ya na ganki haka? Hmm. Ranki a ɓace. Waye taɓo ki kuma? Wallahi daga gidan yarki nake da sassafen nan. Me ta miki kuma? Zuwa ne da sassafen nan na je na sha ace mata. wai yarinyan nan kubura wai na buga mata waya ta zo in ji labarin naziru da munafukar matan nan tasa alawiya me suka gaya mata wai yarinyan nan ta yi da ni ta ki zuwa shine yanzu da sassafin nan na je na shashe mata kubura fa ba ta da gaskiya kuma gwara da kika yi mata haka kin mun daidai wallahi hmm, ai gobe ma za ta sake don wallahi baki ga yadda na yi mata ba ta inda na shiga ba ta nake fita ba Allah ya taimake ni hajiya iya tashi ga makota balle ma ta bani haƙuri na yi mata tatas addalare ba don karki ga kamar na zafafa ba wallahi da na ce ki sa naziru ya ƙaro wata matar haba habiba naziru nawa nawa yake da zan ce yayi mata biyu fi sabilillah yaushe aka yi ma auren naziru har da zan sa shi ya ƙara wata mace ke dai kawai ki ce in ɗau mataki akan wannan yarinyar da sa shi a gaba To addalarai ai namiji ko bai kai kamar Naziru ba zai iya zama da mata hudu ma na mata biyu. Wannan kuma ai ita ta jawa kanta saboda ita take nema ta raba uwa da ɗanta. Habiba, maganan aure fa bata taso ba. Ni na san maganin da zan yi in yi maganta wannan al'amarin. Amma yin Naziru nawa nawa yake da zan sa shi ya ƙara aure. Kinga, na san abin da zan yi zan yi maganin su daga Naziru, har alawiyan wallahi zan yi maganin su ai ko gara ki gaggawan ɗaukan wannan matakin saboda kin san an ce mutumin da ya yi nisa baya jin kira kuma karfe da zafi zafinsa akan da ke karfe. matukar tun da min danyi naziru ko na hanku danyi niyan ko to sai mi holli mu min wanta inna mako na hanku wanta inna mako to daɗin abin dai ma kuma akwai 'yan mata masu son naziru a garin saboda akwai ma wata yarinya yar babban gida yar manyan mutane da sun daɗe da naziru kuma baki ga yadda take sansa ba kuma wallahi yaya da naziru zai ƙaro miki aure da ita da za ki ji daɗin zama da ita ko habiba ƙwarai da gaske kinga a bari a kashe wannan wutar mu kashe wannan wutar da take gaban mu in allah da za a san abin da za a yi. lokacin da shata alamin zuwa aka racewa na ne je gaje shi ba aka nemi mutum gaba ta ci ga kasa <laughs> Shi ne aka cira ne aka ce kai gwari yi ya shine na ce je yi ne da na je da tera mutane ba Shi ne na fara waka jabi yana yawo ciciri ciciri ala ka abincin ka abincin ki ci ya daidai a cikin mutum bilci a bikice mun fatan jaki a cici ba Wane irin fatan jaki kuma dan gwari an gaya maka ina irin wannan ha'incin a nan gurin fatan jaki wanda ana romo da shi biki gane shi ba to ba ni da shi ba ki da shi <laughs> da cincin mene ne da babu fatan jaki ce ki samu mokoro gonar sannuwa naku inga ci bide shi ma na da shi in kana ci ja ka ji dani Allah dan gwari idan zaka ci abinci ka ci idan kuma ba zaka ji ba ci ba na gaji da irin wannan maganar naka abu kana ta magana wani wani naman jaki to idan ma hakan ne ma in ma naman da kake faɗa ma kogoron um, saniya da kake magana a kanta in ma akwai din abin da kake tambaya ɗari da hamsin ɗin naka shine zan sa maka shinkafa sannan in zo in saka maka naman um, saniya <laughs> da ji kenan tun da babu je bari in je in ci ko ah, da fatin jaki na ce ni ba mun abu nan ba ko a fatan giwa zan sa maka na giwa zan sa maka ka zo ka jabe min a nan gurin me zan zuba maka ayyo da wata yar magana gwagwagwa dakata da Allah wace irin kuma yar magana ana zaune lafiya eh an gaya maka nan din gurin yar magana ne to nan gurin sana'a ne idan zaka saya ka saya idan kuma ba za ka saya ba to ga hanya can umma ta gaida Aisha ni matsalata da ke kenan mai gado ki saurara man ki ji da me nake tafa da shi lalle bilkisu abin naki ya zama da rainin wayo ko don wannan ɗan sandan ya zo ya hure miki kunne me a 'yan sanda banda su cika tambunsu da cin hanci da rashawa malam kana da tabbaci akan maganar da kake faɗa kuwa ka rika bayani akan abin da ka sani ba ka rika yi wa bayan allah 'yan sanda shari ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ya hana shari da kadafi da kage kai malam yi jam'u duk 'yan sanda maciya hanci ne sarakan shari ɗan kuma harka ce ta baki to ba sai mu zuba ba ita wacce ake domin ta sai ta zaɓi wanda ya fi kaifi ko za a ɗana min ne ba mu zo na magana ba ma tukuna ina son mu gama maganar da kace 'yan sanda ba su da aiki sai take cikinsu fal da cin hanci da rashawa ina so za mu sa yanzu da kai daɗin kowa outpost za ka yi masu wannan bayanin za ka yi wa oci wannan bayanin da kai a nan wuri abin ya zo in ji mai faɗa aurensa ya ce abin ya zo ranka ya daɗe wallahi ba wai na faɗi magana da na faɗa na janye ka a ciki <laughs> ai kai ɗan sanda ne na Allah da annabi hmm? na ma janye magana nan gaba ɗaya ranka ya daɗe mu je can sai kai masa bayani a ciki da Allah malam ka sa baki mana ni ba malam ba bacin ka ne jama ka kana te ba ce ka ce ruwan jama kuma ka kalli bilicicu wannan ce cawa ba ka ga mata manya ba ne ka ce kana co to ka ce menene eh, ka bari jin tafi makaranta jin kira maka malabu ce ka yi da shi ka ga ma abin da yana damun ka ko ga Allah je ka ba ji dama na baji kudi ko eh je ka ba Allah to ke sai kallo kike ki ba da hakuri mana na san in kika bashi hakuri zai hakura wa ni ni wallahi ka ganni ba ruwana sana'ata nake ku je ku kare ku je can ka musu bayani Kan wai kai ana ta baka hakuri kana wani dagewa eh to mu je duk inda ma za mu je mu je din in yaso in mun je ai kulin kubura da ni ko ai kilishi da ni ko ma ai nakiya da ni <laughs> ba za mu yi kulin kubura da kai ba amma za ka aza yadda uwar biri take aza mu je din ayi abin da za a yi da ni mu je mu je din ya ka toge ni ran kai daɗe ka yi wa allah ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na yi nadama kuma na yi ɓarin zance ka yi wa allah ka yi wa annabi na tuba na bi allah na bi ka wallahi dama na yi ne kawai da in burge bilkisu to kaga an bai yiwu ba don allah ran kai allah ba ka haƙuri allah ayi haƙuri wato ka ɓata mu ka ci mutuncin mu ita ka burge ta Ka kace kai shege ne ba shi bane ranka amma dai kai haƙuri da Allah to yi belin kanka ban dubu biyar in kyale ka ina nake da dubu biyar ranka ya dade kai haƙuri wallahi ba zan kyale ka haka ba sai dai ka bani wayar ka ka san police station din mu idan ka je ka lalubo dubu biyar din sai ka dawo ka karbi wayar ka amma ba zan kyale ka haka ba wallahi ba zan kyale ka haka ka ci mana mutuncin in kyale ka haka ku ai abokan kowa ne kuma kuna ba da gudunmawa cikin al'umma ai haƙuri wallahi ni da ka rinka haɗa ni da Allah kana cutata gwara ka dingi zagi na amma sai ka bin wani abu Malam na gaji. An talle. Gidanku. Tashi mu tafi mu karasa. Bacin gashi mun kusa? Za ka ce mun ka gaji? To malam ma a daidaita man tunda an ba mu kuɗin. Gidanku dan talle. Ni za ka ce an ba kuɗin a daidaita sahu? tashi mu karasa Maraba. Hajiya kwantar da hankalinki kada ki ji tsoro. Ba komai ne ya kama ba wurin amini yaron kuma ka zo. wallahi ba ma ni ce mahaifiyarsa ba yaron maraya ne ta bangaren uwa duk wannan ba damuwa ba ce kawai magana muke so mu yi da shi gidan gashi duk sun fice to sai dai ko in je ko in allah zai sa in gano shi in ya so sai in kirawo muku shi zan wuce bismillah ga To shi wancan fa dogarin da ke waje. Babu ruwanki da shi kawai ki tafiya ki wuce kawai. Oh, wannan jaraba da yawa take, wai abin hawan ma kai da kudinka.

ka ce kai ne a ciki malam ayuba wallahi ne ne a ciki adama <laughs> ina zuwa haka ne wallahi unguwa za mu ji adama wannan fa <laughs> ka ji malam ayuba da shiririta yanzu da ta taka ce baka gane ba annatu ki bari da Allah Allah kuwa yanzu ita ce ta girma haka eh lalle dan mutum da saurin girma yake dan sau nan za ka kama kwarin tumba Nawa za ku bayar? Ka faɗa nawa za a baka. Ɗari biyar za ku. Ah, ya yi yawa. Ka faɗa ni nawa za mu baka kawai. Dari ku dai da hamsin. To, in wannan kwaye kuɗin mota. Ah, ah, ah, to, mun gode. Ah, ba Allah ya ƙara zumunci. <laughs> Ba komai wallahi. Kai mai daidaita. Gaskiya ba za mu biya ɗari biyar ba. Ɗari biyu muke zuwa. abokina ya naga wajen naka wayan ne ne ne ga shi kenan ni tashi dora min taliya da Allah in ci ka kare to ruguza mun kwaikwaya hudu irin zubin farkon nan wanda ba a kada guda hudu da biredi na rabin jaka da mota. shi ma kwan ya kare sai dai in aika za ka yi a siyo ma to kai ni fa ban da ruwan shayi shi ma bunu ne ko bota ba za ka samu ba ni fa daɗi na da kai kenan wallahi abokina butuli ne kai wata ran wallahi ya za a yi ciniki ya zo ma irin wannan a wannan lokacin ka nuna kai gaba ɗaya baka so ka wani zabga uban tagumi sai ka ce wanda aka yi wa mutuwa an bayar ke abin da yasa kaga nayi tagumi ya fi tagumin ciwo an bayar me kuma ya faru Wannan nawa ya ishe ni kwata-kwata wallahi ya shiga min hanci da kudindine. To kuma me za ka wani dama kanka? Ai abu mai sauki ne ka tarkata ka kaɗa shi ƙauye kawai gabaki ɗaya kowa ma ya huta sai me sai ya shi kenan fa. Hmm. Ɗan bayar kenan. Ba na tura shi ƙauyen ba a gaban ka fa ya dawo ɗan bayar ko ka manta ne. To amma shi ne don wannan ne kawai zaka bi ka tashi hankalinka duk ka dinga tunani na gaira ba dalili sai ka je ka ɗora kanka matsala. Ɗan bayaro ba dole in tashi hankali na ba eh kaga mutumin nan rigima safa daban ta rana daban kwai na da bota da waye duk sun shiga uku ba za ma kuma a ci na marmari ba kai ba ma wannan ba ma dalilin da yasa na kawo shi garin nan dama akan auren halima ne to shi ma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kaga dole hankali na ya tashi Allah sarki abokina wallahi kaga duk kai dan wuya amma ba na aran hankalin kana dan baro zaka fara wulakancin naka ko ba wannan bane da Allah ba ni kunnuwan kanan ka ji wani abu <laughs> Allah da ga lalle kam rayuwa ba ta zo maka da sauki ba aminu gaskiya ne tabbas mun sha wahala amma yanzu alhamdulillah saboda kyamar da mutane suke mana don sun rage yanzu shi rambo fa kira shi da popular name nashi shi rambo tun da ya tafi ƙauyen suka karsa don ya dubo ta har yanzu bai samu ya dawo ba in touch i'm true with him he is all yours to aminu mun samu cikakken bayani akan rayuwarka ta waje shin kana da wata matsala da take damunka a cikin gida gaskiya ne na da matsaloli da dama ma Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Ana Tanimu. Barka zuwa. Ya hanya. Alhamdulillah mun sami ku lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Masha Allah. Sannu mala. Yawa dan talle. Ana ya na ganka dan tale kun sake dawowa. Eh mu ne din dai muka kuma dawowa gurin ka. Amma ka san na maka bayanin sharuɗa. Malam ai na san komai duk abin da ka sanan mun na gaya masa kuma ya amince da duk sharuɗanka. ka. kuma wannan ah, da ana da buƙatar yin waya a can gida to wannan za a iya amfani da ita to ya batun kawo masa ziyara don ganin halin da ke ciki bayanin da kai min a baya na yi masa kuma ya amince da su to kaga yanzu dukkanin wasu sharuɗai an cika su Allah kuma ya sa albarka amin dai malam kuma wannan lambar waya waya ce da za a dinga tuntuɓa can gida ko da da wani abu na bayani ya faru kai kuma ka sani dan talle almajirai na ba sa yawon bara a nan ake ba su abinci ka ji ko na'am la gafata Mallam wannan abu yayi kyau alhamdulillah kana ji da ko na ji mallam sannan kuma ban da yawon bola ko bin tasha don yin wanke-wanke ga masu abinci babu yawo barkatai a cikin gari kana ji ko na ji yau yanzu zaka shiga ka kai kayanka ka ajiye alabashi daga baya mai bayanin abubuwan da ya kamata yi ga nan abubuwan da za a yi kudin sabulu da na wanka da na wanki da sauran abubuwan da ake da bukata a sunan to madalla yau ma ka ce ina gaishe shi ina amsa gaishe shi da kyau ai da ka yi zaman ka ba wai sai ka raka mu a ba kuma ya kama na gode sosai wallahi na gode to to aminu sai an jima ko sai an jima aminu mun gode sai an jima ko sanni ba za ka yi ba wannan an yanka ne ba ka ne da ce ka ce min ka min je cewa ka ce cinu ba kuma ba ka ga na bi ka jirma na bi ka ce eh kuma ka ne ka bi je ni mana wannan wani wulakanci ne kuma ka bige ni masannu lalle ka rena mun wayo ga mari ga ɗinka jaka mala da ala ka ka je ka min ceri yaushe ne na jinka ma jaka ba ka gani ka babu jaka kuma ka ce na jinka ma jaka ka min ceri kacha jaka kokari ka bani ni hakuri ko kuwa ce na kacha ce de ka na nan eh kuma ka ce na kama kako na dinga duka na ce na benje benje da k'a nan gure ni ne banzan malabu da Allah ka fito na ya biyo dan wari naka ga jina ku canjiwa malabu dan Allah ka fito na ya biyo dan wari naka tunda ba ja ka fito ba jan jame ka ci Allah to kin ga kwarar da yake ka kawo min ita na ganta ra'ayil aini yanzu na san inda zan kama bakin zaren da kuma irin aikin da za yi to ke kuma abin da zan gaya miki ke na'am hannatu tashi ki shiga ki jira mu mu gana da shi tukunna ga magani iya magani an haɗa miki shi yadda na baki wannan maganin idan aka yi amfani kamar yadda aka ce to ba ita ba haihuwa sanda kokari da hassan yawon ranka daɗe ai ka lamarin jama'a ran kiɗiɗi sai dai mu ce Allah ya ba mu ikon ɗauka. Amin aramma, amin amin. Dama ya bai zan je wani sada zumunci ne, shine nace bari in biyo mu gaisa. Saboda ba mamaki ina je can zan iya daɗewa. To madalla, Allah ya biya. Amin amin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. aminu alaikum salam. Bismillah ku karso ku zauna. barka da yallaɓai barka dai yallaɓai suna na darazo mai kefas jami'i ne na hukumar tsaro na farin kaya wannan abokiyar aiki na ce ita take kula da tarbiyya da ba da shawarwari ga halayyar ɗan adam to muna masu yi muku barka da zuwa wannan gari namu na daɗin kowa mun gode da fatan an zo lafiya ta allah ya taimaka yalla bai toni bari in karasa na uzurin a'a malam baka ba domin zaman ka anan zai zama mana mai muhimmanci kware ma kuwa to masha Allah sai ka gabatar mana da abin da yake tafi da ku ko wannan limamin gari ne shine babban limamin garin mu na daɗin kowa na garin daɗin kowa nan saboda haka na tsayi da shi idan kuna da wani bayani sai ku yi mana a gabansa ba sai na tura wannan wazirin nawa ya je ya yi masa bayani ba daga baya ba eh haka ne a takaice mu ke kula da yaran nan da aka saki wato aminu kabir da abokinsa ibrahim jami'a za ta ma cikakken bayani masha Allah waɗannan yara da kake gani ranka ya daɗe hmm. sun samu horo da kulawar da muke ganin za su iya shigowa cikin al'ummarsu su zauna su amfani kansu da sauran al'umma amma sai aka samu akasin haka suna fuskantar barazana da kyama maimakon jawo su a jiki to ai abun ne madara dan Allah kai mana shiru da bakinka ba na san irin wannan tsogumin da kake nema ka mana tuba nake ranka dade Allah ƙara lafiya wato mu fatan mu so muke a wayar da kan jama'a sannan a sanar da su su dinga jansu a jiki su daina kyamansu wannan shawara ce mai kyau don nuna musu wannan kyama zai iya janyowa su koma gidan jiya kaga ko idan suka koma gidan jiya ai al'amari ya yi muni asha asha lalle kam an yi kuskure domin nuna kyama a gan wanda ya laifi amma idan mutum ya yi nadama ya amsa laifinsa to labur da ba makawa ya kamata a duba kuma kada a tuna baya haka ne kan malam ni dai ana bangaren yallaɓai na'am zan shigar da wannan batu a cikin hudu ba da kuma lokutan da ake yin karatuttuka duk zan yi bayani insha Allah wannan shine insha Allah za mu yi kokarin mu ga magance haka madalla mun gode kwarai malam da fatan sauran jama'a za su koyi da haka to yi labai ni a yi min afuwa zan tafi ai ba komai malam hasan zaman nan naka yi mana amfani Casquiani. ka je ka nemi ruwa ruwa mai sanyi kar ka kamun gama gari kawo ruwa ruwa ba ka ce to ni kawo tun da nake a garin daɗin kuwa ban taɓa shan ruwa roba ba kuma na gaya ma ba na son gama gari wani mutane za su dinga rena wa hankali wai ɗa zama wani ƙaton banza ya zo ya ture ni wai yake cewa kuma in zo ba shi haƙuri wanda ya sake kawo min raini sai na shame shi kawu kawu kaga ina gaya ma ka bi mutanen garin nan a hankali dole fa sai ka rage wannan zafin zuciya zafin ran naka kuma kawo mutan garin nan fa ba haka ake musu ba kaga haka ɗazu wasu suka zo da yan uwansu suna neman ka cewar ka buge musu yaro da yan sanda suka zo nan suna neman ka yan sanda kuma kwarai kwa har nan suka zo da yan sanda yan sanda kaga isauri ka je kama ruwan roba mai sanyi to ko na leda aka samu a kawo ni kar ka ruwa gama gari ruwan ruba nake so mai sanyi alaikum <laughs> salamu a'a maryam ce to wanki kike maryam tuntuni kina so ki zo gidan nan amma baki faɗa min ba wallahi kin ga ni ma ba nan ne niyyar zuwa kai tsaye ba kawai dai na biyo ni. Aiko in gaya miki ɗazun nan addalarai tabbar gidan nan. Allah? Allah na so ki same ta ko gaisawa ne kwayi da ita. Tash, amma ban so muka yi saɓani ba. To, wani jikon? To haka ne. To ba ni labari. Ba wani labari. Ke dama ai haka kike, ba ki da wani labarin da kike so ki ji in ba na Naziru ba. Wannan kuma gaskiya ne. to ni ina da labarin naziru to fa allah to ina jinki ai sayarwa ne sai kin biya to na ji na siya ko nawa ne ba ni in sha Ah, la la la la la la la. Ai kai muke nema. You are under arrest. Ni kuma? Eh, kware kuwa. Ni kuma me nayi? Duk abin da kai da sauran bayani mu je police station ka ji karin bayani. Mu je. To mu je? To mu je. You are under arrest. yau lamarin nan ya yake ne ai abin sai dai haƙuri kam garin ya kame kam ni haɗa kayana zan yi in tafi gida ko na huta da wannan in bara ba ko sisi don allah rufa min asiri mu kashe wannan ranar yau mm, mm, mm, a nan gurin domin ni da koma gida sai dare kamar yaya sai dare da ruwa wani basamude ne da wata basamudiya suka diran mana gidan yau masu neman waɗannan 'yan haram ɗin sun zo kamar su aminu to ba an sako su ba kuma meye wannan bimbinin don kalata ke gara a kama masu ɗin ko ma samu sanjin eh, eh, eh, rayuwa mu samu sukuni la haula fi lahi. me haka deluwa gaskiyar kenan abin da ke cikin zuciyata na faɗa miki domin ba zan munafince ki ba ce musu nai bari in je idan na gan shi in turo musu shi yokare ne ya cije ni su je can su karata ko su gan shi ko ma kar su gan shi ni babu ruwa na ke ni bari in tafi ai kuwa yau duk inda kika nufa ina biye da ke domin nan ne masauki na domin nan ne masauki na ina manna da ke kamancin ga babu inda zan mm, mm, mm, zaki sa kafa ban bi ki ba muna tare sai daren nan yayi in komawa ta gida deluwa akwai tsoro sai ka ce fara kura <laughs> inda kuriya ma ki kira ni dinni ce tashi dai mu wuce kawai to shikenan tunda ba na dan jira bara a rufe rumfan nan in je kasuwa in dawo Bismillah allah lafiya ka wai wai mun mm, boye ka ya. ka ni. ba gane wai ka ba kawo lafiya shiga nan to Tantani. wani mutum gajere wada wani durƙushashe mai zubin gwaigwai bai faɗo nan ba Wannan mutum ba dai anan ba gaskiya ranka yanzu ba muka yanko ta wannan kwararren da shi bai kamata a ce ya bulle ba anya ba rumfanan taka ya faɗo ba ko makauta nan naka to ɗazu dai na ji wata hayaniya a makauta to ina ga sai dai can ɗin amma ni nan ba wani mutum da na gani dan da na ji kusur-kusur ma na ɗauka akuya ce a bayan rumfata idan muka gano eh. ka ɓoye mana wasu bayanai dangane da wannan criminal din mm. kai kanka zaka dawo zaka shiga sau masu laifi saboda kwaman ne daga sama an ce in kawo shi ko a mace ko a raye ko a karere an ce duk yadda na same shi ko in kawo shi dan tuni Allah bai iya gaskiyar kenan da na gaya ma babu wani mutum da ya shigo nan ba kowa Allah bai ka gani ba kowa magana ma baka iya mutum ne ya haƙuri aboki da ya haƙuri yaya aka yi da labari ba wani labari ba wani labari ba wani labari to ba laifi ni bara in wuce kaga tafiya ta a baka ji ba a'a menene <laughs> yau baki fa muka yi baki muka yi yau a gidan mai gari to sai aka yi yaya masu kama am mutanen su aminu dan gidan kabiru makaho na'am to sai aka yaya kuma ina jinka wai wai ana dora musu karan tsana wayannan su eh, eh, yaran su Aminu da shi da abokanansa kuma ba dole ma a rinka dora musu karan tsana ba tunda sun saka mutane a cikin haulayi ha haka ne mana wannan dan wannan amma kuma malam tsarha wannan maganar da kake ni dan Allah dan annabi mai ruwa na a ciki ni babu ruwa na cikin wannan maganar da aka zo aka faɗa wannan maganar ku ta shafa ku masu mulki ni da nake ba ni da ba wani mulki ba wani matsayi a kaina me ruwa na da ciki don haka ku ke gayawa ni kar ka ƙara sani a cikin wannan kai kuɗin bayar da sace mutum gwiwa kake wallahi yo Allah na Allah ya baka hakuri na baka hakuri tunda na sace ma gwiwa Allah ya baka hakuri ni kaga tafiya ta am kaga baka je ba yaya aka yi lafiya ina yarinyar nan yar gidan kame na ji an ce gidan kame yarinyar nan yar gidan kame eh na ji yar gidan kame a awon igiya na gane na ji an ce wai nuhu kansila ne eh yayi ne ka ji tsoron Allah me ya faru dan bayar ka ji tsoron Allah kana nufin baka ji komai ba malam tsalha malam tsalha ina raba ka da yada irin wa'annan jita-jitan kana ki kana daɗa cusa kanka ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka da yaɗa abin da baka ji ba baka gani ba abin da baka da tabbas a ciki ka ringa yayatawa a gari ana ji wallahi ka kiyaye kanka wata ran zaka je ka jefa kanka inda baka tunani wallahi Allah ka kiyaye ni babu ruwana a cikin wannan maganar ka ƙara gaya ma babu ruwana na gaya ma ka kiyaye kanka ni ka ga tafiya hmm. da ka sani ai da ka faɗi wani abu hmm, hmm. ai sai ka fito ko kai rike mu hulan nan na huta sannu kawo me kake leƙe kawo ba ni kudin mutan tafi gida to ka bari dai a je gida kawo a koma ma jaka ba ni kudin mutan tafi gida ka daga baya ka biyo da ni daga baya ka biyo da ni kai dai kawo kudin ne cinikin kawo hular kawo hular ka riƙe mun ka riƙe mun kai hular ka riƙe mun na ce a ke za ka yi ne cikin gidan nan wa ya ce maka haka malam tsalaha daga kawai na zo hucewa na ma fasa ma Allah ya baka hakuri ni da niyya ta ma in samo maka yaron da za ka aika ciki wa ya ce ma aike zan yi don Allah ka dinga ka dinga yin abin da kuda zai bi ka kai wannan wace irin kalata ce da bala'i eh kai baka ganin zarau sai ka tsinka Allah ubangiji Allah baka hakuri Allah huci zuciyarka

yallaɓai yallaɓai ya aiki yayi daidai yanzu haka ma eh. yana hanyar ɗan dabinai ko ma ya kai ko ya kai ko yana hanya yayi daidai ai ga wanda ya kera min cogen nan ai wannan kawun nasa akwai cakwakiya dan baro zaka fara kai fa da ka samu fa zaka wuce da ka samu waje zaka wuce gona da iri kawuna ne fa ya haƙuri ai abun ba wai wani abu wasa ne wasa ne ya haƙuri na yalla bai hmm. ai sai ka samu ka huta gajiyar ka a dafa ma taliya da kwai ka ci shi eh aiki yayi in fara jin dumus din sai girkin ya zo daga baya ka fara jin cikin ka ya dauki dan kwajaja sai eh, ka fara jin dumus daga baya yalla bai dan tani dan tani yalla bai nan gaba hmm. duk wanda ya zo ya kawo maka wani wariyi ko kuma ya zo maka da wani abu da baka gamsu da shi ba ka gaggawa sanar da mu a nan take zai gane kuransa an gama aini da kai kaga kaga ni ba wannan ba eh. wai ni eh. ba za a ba za a baka ba ɗazu ba ka ci naka ba na yi na Allah Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malam Ayuba. gashi kuma kayi rashin sa'a abokin naka ya fita a'a ba gurinsa na zo ba au to gurin wa ka zo <laughs> yau ka ce ka maye ka haɗu da shi ya baka sako ka kawo mana gidan a'a ko ɗaya to abin ne da kamar wuya ga nauyin faɗa amma kuma ka ga kare na shinshina takalmi hausawa sun ce tabbas ɗauka zai yi to yanzu wani takalmin ka zo ɗauka a nan gidan adama duk mutumin da yake son naka ai ya gama maka komai a duniya kwarai da gaske to ni ban gane zancen da kake ba na kasa fahimtar ka ka fito min sambal ka gaya min abin da kake nufi kaga kai ma sai ka je ka gabatar da uzurorinka haka ne wannan sako dai na hannunki na hannatu ne don Allah a bata kuma na gaishe ta Hannatu kuma Kware kuwa a takaice dai adama a daina wani koye-koye Hannatu yar wajen nan naki santa nake ina santa ikon Allah lallai borin nan namiji ne ka daina cewa za ka mai da ɗan uwanka malami akuya ko kunkuru ba mai taba ni wallahi in bar shi babu shi duk garin dadin kowa saboda nan gidan beran masallaci ne ko ko ba saba cin waina kwai ba to ai abun ne da mamaki abu daga bana sai baɗi a lalle ba a ta haulayi a sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo malam kamar daga gidan asibiti aka sallamu ka ko kan garan kafa gwani wa ya taɓo min kai ne malam mai dubin alluna mai sittin goma sai na mai da malam hassan kunkuru kamar maciji idan gajiya da cikinsa har yi mutu daɗin kowa sabon salo